daidai da 20 ga watan oktoba shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abubakar al maaruf bin al Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba a karatun da ya gabata mala yana mana bayani don gane da mutanen da suke ƙarfin hali wajen ba da fatawa ba tare da gogewa da sanin hakikanin abin da za su yi fatawan a kan shi ba wannan harka na fatawa da karantarwa harka ne mai cike da haɗari domin hadisi annabi yana bayani lokaci zai kai ga za a rasa malamai kwata-kwata hatta izalim yubki aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala sai an waye gari malamai sun yi ƙaranci don ƙarshen duniya malamai wasu za su mutu wasu za a kashe za a ɗaura wasu wasu za su tsorata su ritaya daga malanta to sai ya zamanto ba malamai ittakhadhan nasu ru'usan juhala a zuwa ita masa fatawoyi suna ba da ansa fadallu wa adallu su bata kuma su batar Allah ya kiyaye mu malam yace aljur'atu alal futiya takunu min killatil ilimi ƙarfin hali na sakin fatawa duk maganin da aka yi maka da ansanta wannan yana faruwa ne a bisa ƙarancin ilimi mutumin da yake da wadataccen ilimi yana taka tsantsan wajen abubuwan da zai faɗi kafin ya tunanin ma ya faɗin tukuna sai nazari ya lissafi muna fahimtar wannan jama'a to kenan wanda yake karfin halin yawan fatawa komi yana da ansa komi yana da magana malai ce wannan yana faruwa ne an killatul ilm wa min gazaratihi wa si'atihi haka mutum ya zamanto yana da fatawa duk tambayan da aka yi mai da ansanta to ko dai yana da yalwan ilimi ilimin ya wadace shi ko kuma bai da shi kenan kaga mutum ya ci faye surutu ko ɗayan biyu ne ko dai da karatun ko babu ina fata mun gano wannan da kyau malamai za su yi fatawa su kuma waɗanda suke ‘yan habba wa dabba su ma za su yi fa'iza kalle ilmuhu duk lokacin da ilimin mutum ya karanci afta an kulli ma yus'alu anhu to shine zaka same shi yana bada fatawa ga duk tambayan da aka yi mai bigere ilimin ba tare da ilimi ba komi yana da fatawa a kai. komi zai magana a kan shi sa ta sa ilmuhu Sa'ad futiyahu amma lokacin da malami ilimin shi ya yalwa ko ya sami yalwa sosai to kuma za ga yana ta fatawa don kowa zai ce yana son ya je ya ji mai malam wani zai faɗi game da damuwan da ke damun shi mala ya ce wale hada kana buna abbas min ausa sahaba futiya da wannan ne ake cewa ibn abbas ya fi ɗaukacin sahabbai yawan fatawa domin yana da ilimi mai fadi an na fatawa ho jumi'ad fi عشرين سترا mun karanta da ku a baya fatoyin ibn abbas an rubuta su cikin mujalladi 20 ne shine sifili sifili wa kana sa'id ibn al-musayyib aidan wasi al-futiya haka sa'id ibn al-musayyib ya kasance yana da fatawa mai yawa wa kanu yusammunahu kama zakara bin wahabin an muhammad bin suleiman al-muradi an abi ishaq qala كنت أرى الرجل في ذلك الزمان وإنه ليدخل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس عن مجلس إلى مجلس حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهية للفتية معنى wannan shine mutane a zamanin ɗan musayyib suna zuwa yin fatawa in ya ƙwanƙwasa majalisun wani sai ce je wajen wani in ya je wajen wani sai ce je wajen wani in ya je wajen wani sai ce je wajen wani har ƙarshe dai a tura shi majalisun ɗan musayyib saboda mutane suna taka tsantsan wajen ansa fatawa yan sai ka ga matsalan da an bihal balwa matsalan da malamai na hakika sai sun zauna sun yi wata da watanni suna bincike a kanta sai ga wani malamin islamiyya kawai ya ba da fatawa guda 20 lokaci ɗaya kawai kansu irin waɗannan matsalolin da irin sa abubakar gumi irin su bin bas sai sun zauna sun yi wata shida suna binciken ilimi sannan su buɗe baki su yi magana shi kawacin da yara da mata sun ce mashi malam ya ɗauka shi malam ne shi kenan kawai sai buɗe baki ya ta maganganu irin waɗannan takadaran kamata ya kawai a sa masu gajeren wando 'yan sanda sa sa sel sai a zauna lafiya a kare addini daga gurɓacewa kun gano wannan da kyau ko shi sa duk wani wanda yake ga iyakan matsayin shi ko ya tsaya iyakan matsayin shi idan ba matsalan addini ba ni ban ga abin da kowa yake da magana yake da baki yake da cewa a kan shi ba Allah ya kiyaye to sai ya ce wa kanu yad'una yad'una hu sa'id ibn al-musayyib al-jari' suna kiran shi mai karfin hali wajen fatawa wai ai su taka tsantsan suke ba komai suke bude bakin su fadi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko shine suna kiran shi da aljari'u sauran an zo zai ba da fatawa sai ɗan musayyibi malami ne saboda ilimin shi ne ma suke ce mashi akhirul mutaqaddimin sauran mazan jiya Allah ya sa mu dace wa qala suhunun malam suhunun ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya ne yace inni la ahfazu masaila minha ma fihi thamaniyata aqwalin min thamaniyata a'immatin min al ulama' ya ce yakan haddace matsala ɗaya wanda yake da fatoyin malamai tamanin mabambanta kun gano wannan da kyau ko matsala ɗaya ne wanda zai je binciken malamai tamanin kowa ya fatawa ya kiyaye su kuna fahimta ba irin yadda duk bakon malami da aka yi sai a mai tambaya saboda a haifar da saɓani ba kun gano wannan da kyau ko duk ɗalibin ilimi in ya ga wani bakon malami Allah Allah yake yi Allah Allah yake yi ya je mai sabuwar fatawa saboda ya ji bakin wannan malami mai zai ce wannan mai ta'annuti kenan irin tambayan da aka hana kenan a musulunci kun gano wannan da kyau ko irin tambayoyin da banu isra'ila suke suka bata kenan fa kaifa bagi an a'ajjala bil jawabi qabla al falima ulamu ala habsul jawab kun gano wannan da kyau ku fa kaifa bagi an a'ajjala bil jawabi qabla al khabar ta yaya mutum zai ƙoƙarin ba da ansa da jin magana kai tsaye wanda bai da wani dalili a hannun shi in ba ka da dalili kai tsaye ko ka tsaya kai nazari kafin kai magana a kai mafi alaka ka ce baka sani ba falima ulamu ala hafsil jawab to dan menene za a zarge ni in ne shuru ban ba da ansa cikin gaugawa da ake nema ba fa yawa kun ga irin wannan matsalar da a ce an kiyaye ta da bin bai samu ba da an kiyaye wannan matsalan da muka karanta yanzu na ba da an san tambaya sai ka san dalili da ba a samu aƙidan mutazila ba waye zai bar labarin yadda aƙidan mutazila ya samu asali daga tambaya ne da aka zo aka yi mawa hassanul basari domin hawar jawa su suna cewa duk wanda ya aikata zunubi ba mumini ba ne kafiri ne halal ne jinin shi su ko murji'a suna cewa ana sa mai rai mumini ne imanin shi ma iri ɗaya da na annabawa to me za ka faɗi ya sheikh game da wannan matsalan da aka samu sai ce sai nazari sai aka samu ra'isul mu'tazila ɗalibin shi ne eh wasil kawai nan da nan sai ya buɗe baki zai ce ah, mu muna da ansa manzilatun bainal ne kawai za a aje shi matsayin ɗayan biyun ne kawai shi ba mumini ba shi ba kafiri ba yana to zalla a rafi kenan la mu'minun wala kafirun daga nan kawai sai ja wasu ɗalibai kawai sai koma wata darka daga cikin darkan masallaci kawai sai balle daga majalisun malamin shi shi ma ya zama shehi sai fatawa ina fatan mun gano wannan da kyau duk inda malamin shi ya ce halal shi ya ce haram duk inda ya ce haram shi ya ce halal kuna fahimtar wannan wannan shine hakikan abin da ya haifar da muguwar aqidan i'tizali ku karanta littafin alfarqu bainal alfiraq da littafin almilalu wan nihal da littafin alfisal filmilal milal wal ahwa'i wan nihal to shine sai ce wa qala ibn wahab ibn wahab yace haddathana ushanu ibn hatim an abdullahi ibn aufin an abi an an ibn sirina qala qala huzaifa innama yuftin nasa ahadu thalathatin yace masu ba da fatawa ga mutane ɗaya mutum uku ne ka ka ji inda kake man ya'lamu ma nusiha min qur'an shine wanda ya ƙware ya san abin da ƙur'ani ya bayani dalla-dalla abin da malamai ko da ma'u suke nufi da nasa kenan ba nasir wal mansukh wanda kai ka sani a bisa yaren na ba kuna fahimtar wannan da kyau ko aw amirun la yajidu buddun ko kuma shugaban da la yajidu buddan wanda ba makawa dole fatawa ta kama shi sai yayi aw ahamaku mutakallifun ko wawa wanda ya ɗaura ma kan shi dole mun gano wanda ya ce to ya iya cin da mukamin ya haushi ai dole ya riƙe kafin ji wanda na kyau ku a maku mutakallif wai ka zauna gaban wanda ya fi ga karatu kana faɗin magana in ba halatin hamka'u ba jama'a mun gano wanda na kyau ku har mutum ya zo yana istishhadi da maganan manyan magabata wanda wajihin maganan ta yi nan maganan ta yi nan wallahi al'adin jama'a duk wanda bai malam bai je karatu ya iya ba wallahi sai ya yi wautan da sai ya gwammace da ma barin shi aka yi mun gano wannan da kyau shine mutum zai karatuka diya ta ɗauka lokacin da ya zama malami aka gwada ce a goge ko kuma ya karatun ya gama a ce za a samu wani malami ya ce kar a sa shi, malam wani in ji dai bai ji ba wani gano wannan da kyau ko kuma in ya ji ka ji to ya bar wannan irin wauta da ka jira ka kai mana malami ce ko dai malami da ya goge duk manufan Allah da ke cikin Kur'ani ya sani to shi wannan dole ya zauna fatawa ko kuma shugaban da ta zama mai dole ko kuma wawa da ya ɗora ba kai shi kaga ba sai da malami ba ne aha mako ne wannan shi ake ce ma ƙidahumi Allah shi ke yi ƙala farubba ma ƙala ibn sirin ibn sirin ɗin nan fa malamin waye malamin maloku ne falastu bi wahidin min hadaini yace ni ba ɗaya daga cikin waɗancan ba ne ni ba malami ne mai gwaɓaɓɓen ilimi ba sannan ni ba shugaba ba ne ta zama man lallai kaji malamin maluku ne ke tawadu'u amma gaji mutum yana cewa oh, duk karatun duniya shi ya iya shi eh kuma gano zai ce wala uhibbu an akuna thalitha kuma ni wallahi ba na sai zama na uku mun gano wannan da kyau ko na uku dai Allah ya tsare shi bai kai ba mun a bai kai ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi abin jama duk mutumin da bai taka tsantsan ba ko sai an mai taka tsantsan a lahira Allah shi kiyaye to sai mala ya aje mana lamba ya ce wal murad bin nasikh wal mansukh abin da ake nufi da an nasikh wal mansukh qultu muraduhu wa muradu ammati salafi abin da yake nufi da kuma abin da magabata can kuda ma'o suke nufi bin nasikh wal mansukh al hukumu bi shi shine wanda ya san hukuncin alkur'ani kaf duk abin da aka ce e ko a'a na alkur'ani ya sani wannan shine ake cewa ya san nasikh wal mansukh taratan wa lokaci aka suka fassara wa huwa istilahun mutaakhirina mala yace wannan shine istilahin malamai yan baya shine wannan hukunci ya shafa wancan wa raf'u dalalatil am wal wa zahiri wa gairi hataratan wasu lokacin ce sai malamin da ya goge ya ƙware in dalili ya zo ya iya fitar da am da khas ɗin shi ya iya fitar da mujmal da mubayyan ɗin shi da am ɗin shi da khas ɗin shi da mutlaƙin shi da muƙayyadin shi da zahirin shi da kuma me imma bi takhasisin ko ya kawo abin da ya hassase am wata taqyidin ko yanda ya kayyade mutlaq au hamlin mutlaqin ala muqayyadin ko ya bayanin yanda muqayyadi ya zo ya ƙayyade wanda yake mutlaqi wa tafsirihi wa tambihihi kuma ya san duk wani lungu na tafsiri da kwana da kaiwa da komowan tambihi da alkur'ani yayi hatta innahum yusammuna listisna wa shart har ma malamin ƙudamawa suna kiran istisna'i da sharaɗi wasu sifata naskhan ko abin da ya zo da sifa sukan ce mashi naskh yan tsakanin da Allah in ba koyar da ka ya kai ba sai ka ɗauki littafan ƙudamawa sai ka ji sun faɗi wannan kai kuma ka ɗan karanta ɗan iliminka na a menene usulul fikihi alwadih din nan gaji ka karanta alwadih fi usulul fikihi ka sai ka ga an ce an nasi kawal manso kai zai ka ɗauka abin da ake nufi kenan ka zo kai tabbatar da ya'yan mutane mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to ne sai yake cewa fan shi shine suna kira wannan da ta muna zalika raf'a dilalati zahiri, wa bayanal murad saboda ai wannan yana ɗauke abin da nasi yake nunawa a zahiriyance yana bayyana abin da nassin yake bayani a hakika fannasu inda hom wa fi him huwa bayanul murad idan malamai ƙuda ma'u salab suka ce nasa abin da suke nufi shine bayanin abin da Allah yake nufi bai gera zalikan lafs mun gano wannan da kyau ko me ake nufi da kaza ka san shi kuma a bisa manufan allan da annabin in ka goge akan wannan je ka yi fatawa hatta ya atiye kal yaqin in ko ba goge ga wannan ba ko ka rike bakinka jama'a muna fahimtar wannan bal bi amrin kharijin anhu malice kai akwai wani al'amarin ma wanda ba wannan ba komi na alkur'ani sai ka goge a kan shi wa man ta'ammala kalamahum duk wanda ya lura da zancen su ra'a min zalika fihi ma la yahsa kai abin da suke nufi bai ƙididduguwa wa zala anhu bihi ishkalat kuma ya kau da abubuwa na rigingimu jabaha hamlu kalamihim ala istilahil hadisi almutaakhiri ya dauke maka rikicin kar ka ɗauki maganansa a bisa zahirin istilahin malaman karshen nan ba ba abin da suke nufi ba kenan kawai kasan ilmin nasi wal mansukh kawai sai kai tafatawa in gano na haka naji wani yaro to me ba mu sani ba an ce in mutum ya san kaza kawai ai kaza ne ai fassara ne da ansa hmm. Allah ya sa mu dace so fatara wa qala imam ibn hassan an muhammad ibn sirin qala qala huzaifa inna ma yuftin nasa ahadu thalatha rajulun yi alama na sihal ƙur'an wa mansuhahu kun ji ziyarar da aka samu wancan na farko ce nasih kadai wani ya ce wa mansuhahu wa amirun la yajidu buddan wa ahmaqul mutakallib qala ibn sirin wa ana lastu ahad hadaini wa arju alla akuna ahammaqu mutakallifan kaga anan sai fito karara sai ya ambaci ba wai an maimaita ne ruwayin ne suka zo guda biyu shine irin wannan in mutum bai san ilimin hadisi ba a ilimin hadisi in kana karanta bukhari sai ka ɗauka hadisi ɗaya yake maimaitawa ba hadisi ɗaya ba ne irin waɗannan Ahmad almutakallif ɗin nan shi ne wanda zai ce ana ta maimaita karatu ɗaya sai ka ce ake ba malami ba ne sai ka jira malamai su gaya maka maimaitawa ake maimaitawa ake sai ka ci ba maimaitawa ake ba sai ka ji kai dai kawai ka shiru kawai ka kamar sun yi kama ne amma ba su ba ne wa ƙala abu omar buna abdulbarri annumari almaliki fi kitabi jami'i fadlil ilimi fi kitabi jami'i bayanil ilimi wa fadlihi kaga irin wannan kaga ka sai kace kuma wani littafi ne jami'i fadlil ilimi kuma kai wanda kake da shi jami'u bayanin fadlil ilimi eh, jami'u bayanin menene kun gano wannan da kyau ko to shi haddasana halfubun alƙasim haddasana yahaya ibn rabe haddasana muhammad Bun hamad almusisiyu haddasana ibrahim Bun wakilin haddasana mutallibu ibn ziyadin qala haddasani ja'far Bun husainin imamuna qala ra'aitu aba hanifa fi ya ce mafarki ya yi ya ga abu hanifa faƙultu na ce da shi ma fa'alallahu bika ya aba hanifa wai da ka mutu ka je lahira kai ko abu hanifa ya Allah ya da kai ƙala ya ce gafarali gafarta man ya yi in kana son ka ji irin waɗannan bayanai abubuwan da aka gani a mafarki sai ka karanta littafin arroh na ibn al-qayyim kitabun roh mun taba zuwa mun karanta wani abu a cikin shi ko shine haɗuwar ran na raye da kuma wanda ya mutu wannan zai iya yiwa hadisin abu dauda annabi ya tabbatar da haka idan mutum ya mutu yana zuwa barzaho ne rayuwa yake irin ta barzaho shigen irin wannan rayuwan ne komi suna yi suna tattauna da hiyar da juna tsab mun sha karanta wannan to wanda yake rayu a barzahu lahira ya je a'a yana da kan hanya to ran shi zai iya haɗuwa da ran wanda yake rayu a duniya yanzu a bisa ɗaya daga cikin fassarori da malamai suka yi Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamman suka ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana ɗaukar rai wanda lokacin mutuwanta ya yi sai ya haɗa ta da ran da lokacin mutuwanta bai yi ba sai su haɗa suna chatin suna tattaunawa shine ne sai kai mafarkin kaga mutumin da ya shekara nawa da mutuwa kuma ya gaya maka maganan da ka kai bincike sai a ce gaskiya ne to in ana nan dan ya danganta ran aji-aji ne baccinka ma aji-aji ne sannan nagartan mutane ma aji-aji ne in kai baccin da a matsayinka na mumini har ranka da aka ɗauka ya shiga sama to shine za ka rika irin waɗannan mafarkai na alkhairi da sauransu amma in ranka bai riga shiga sama ba yana nan yana ta karamniya da shaɗanin aljanu a sama shi za ka yi mafarki an bi ka da gudu ko an danne ka ko ka subuto daga irin waɗannan mafarkan aljani ya kawo maka hari ko asiri to idan mutum yana irin wannan mafarkin to sai lokacin tashin baccin wannan na rayayi to ran shi zai ƙoƙarin dawowa jikin shi to sai ran wancan mataccen ma sai ƙoƙarin koma gangan jikin shi shi shine fayyum sukullati kaza alaihal Halmaut sai a riƙe ran wanda aka riga an hukunta ya riga ya mutu wayar yursilul ukhra idan kuma ɗaya ran sai a sake ta ila ajalin musamma shi ma ba an kyale shi ba ne lokaci ake jira kun gano wannan ku karanta kitabun roh na ibn al-qayyim diyo wannan bayanin Allah madaukin sarki ya sa mu dace ku samu karatutukan da muka yi na littafin al-irshad ila sahih al-i'tiqad mun karanta waɗannan bayanan a ciki Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa ya gafarta min qultu lahu nace bil ilmi saboda iliminka Allah ya ma gafara ƙala sai ya ce ma a darral futiya ala ahaliha ce kai ni ban taɓa ganin abin da ke cutar da mai fatawa irin fatawan da yake yi ba ko komi kana da ansa faƙultu famima ni ce saboda me ƙala ya ce bi ƙaulin nasi fiye ma lam ya alamillahu annahu minni kun gano wannan mutane su ta faɗin magana suna dangantawa gare ka wanda kai ba ma ka san shi ba ko ko mutum ya ɗauki magana ƙiri-ƙiri yana danganta ma Allah abin da Allah bai san nashi ba ne shi ne a ce halal haram daidai ba daidai ba kaza kawai mutum ran shi ya ɓaci kawai sai fatawa ran shi ya ɓaci kawai sai kaza inda za a buɗe mai bala'in da yake ciki hmm. kuna fahimtar wannan da kyau ko shine bi kaulin nas fatoyin da mutane suke badawa fiya ai a madadin Allah malam ya alamin lahu annahu minni abin da Allah madaukin sarki bai sa abin daga gare shi bane yasa wallahi abin da baka sani na Allah ba karka sake ka faɗa abin da baka sani ba wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba la kowa ya hankali qala abu umar wa qala suhununu yawman malam suhununu a wata rana ya ce inna lilla ma ashkal mufti wal hakim amma wallahi malami mai fatawa da alƙali sun shiga uku sun lalace sun maƙala ha ana za yi ta'allamu minni ya ce wayo ni ma gani na zauna ana koyo a wajena ma tudu rabu bihin riƙab abin da in mutum ya za a sara wuyan shi wa tuqa'u bihil furuj kuma yake halartar da saduwa da mata wa tu'khadhu bihil huquq kuma ake an san haƙƙi a kai mana shi malami ne mai karantarwa shi ma bai tsira ba kenan amma kunta an haza ganiyan to kana ganin zaka wadatu daga wannan qala abu umar wa abu usman al-haddad al-qadi aisaru ma'asaman wa aqrabu ila salama min alfaqih yuridul mufti yace alqadi kun ga alƙali aisaru ma'asaman zunubin shi yafi zama kaɗan wa aqrabu ila salama kuma ya fi samun daman kuɓuta min alfaqihi sama da malami da ya zo na karantarwa yuridul mufti mai ba da fatawa لأن الفقيه من شأنه إصدار ما يريد ما يريد عليه min sa'atihi domin shi mai fatawa abin da ya zo mai ne yanzu yanzu yake faɗi bi ma hasarahu min magana na zuwa mai kawai sai faɗa wal qadi sha'anuhu al'anatu shi alƙali ku za ga yana abin shi sannu sannu wa tathabbut da bin keke da keke yana bincike wa man wa man ta'anna wa ta tabbata ta hayyi alahu minas sawab don duk wanda ya bi sannu sannu kuma ya bincike to lalle abin da yake daidai zai kintsa a hannun shi ma la ya ta hayya sahibil badiha ba irin wanda kawai abu na zuwa mai kawai sai a mayar ba malami ba ka yake ba alagatun malami ka ce kaza ne yana bincike ne yana bi sannu sannu yana ce ka dawo gobe ko jibi to shi kuskuren shi a fili yake intaha Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum